an kammala ne? Eh, an kammala ya nake jin gashi gashi haka tsumbura tsumbura malam ana dai gani kuwa alhaji alhaji aski fa ne maka ba fede ka na ba to magana na ce ka faɗa min ni dai na ce ya nake jin gashi gashi duk wani zaman da suke min aski ba sai mun irin wannan aski ni in ban gaya maka magana ba ai kai ka gaya mu da na ce maka me alhaji ubana wanzan kakana wanzan ni ma wanzan ni fa ba ta kaye ba ne to ko me kai sabon yanka da ke ne sabon yanka ga tari za ka gaya min magana an gaya ma to ka san Allah ka san ni ko waye ba san ni waye ba kenan waye kai dan gwata ne kai a'a ni ba ni ne dan gwata ba amma muna da ma'amala ko bara ma tare muka yi umara amma an kana jin ana cewa Alhaji Tanimu mai komai dozin to ni ne to nawa za a an gaya ma matsiyacin mai kuɗi nawa za a baka mai rangi da kuɗin ka a matsiyacin mai kuɗi matsiyacin mai kuɗi ne to ka kuma zan ɗau mataki a kanka zan maganin ka an kai wasa sai na haka a police station za ka kwana kai kuma za ka tabbata a nan gun? A ina? a nan gun? wallahi in zan shekarar dubu a police station za ka shekarar dubu a nan gun. a nan gun eh wallahi kira police station a je ka wazan wazan ai wasa nake ku ba kusan wasa ba wallahi tallahi to zo mana zo da Allah zo zo da Allah da Allah ka zo zan shekara anan mutanen nan fa ba su da garanti alquran dan Allah dan annabi wanzan ka zo dan wannan kai wa ma'aiki ka zo kai wa ma'aiki ka zo don Allah to wannan ai dole sai ka karba ai ba za ka bani da dangwangwa ba wallahi tallahi idan har ka san ba za ka iya aikin nan ba ga gaya mu tun wuri kan je in asara kudi a banza a wuri alhaji ai na gaya ma wancan na baya ma kuskure aka samu kuma wanda ya gabata ya wuce a yi haƙuri in Allah da ba za a ƙara ba zai iya to iri-iri fa ka sani bara ka sa ka ka kurin na yawa da Allah ga wannan can da Allah wanzan to kira mu shi to ga wannan can wanzan to kira mu shi na san gyara yawa Allah ya wai kai har yanzu baka daina son gyaran nan bane ai kaga daga nan dai daga nan dai zuwa kakarwa ce ina nan kan kwana Allah sai na ga da Allah ce miki sarki na masu aska kwana kwana biyu sarki wallahi nan sarki to lafiya ka zo nan kawai ka tsaya wallahi ga maka lafiya lau ba lafiya to duk wurin da na bi sai rinka gudu na ba san dalilin da ya sake shine na tsaya sai na ga dalilin da ya sake gudu to kai ma da ka tsaya da ka taya ni kallo dan Allah ka tsaya ka taya ni kallo abin da madan madanna sauri eh. da na tsaya na taya ka hirar nan ai kwada ka burge sauri nake zan je cire wata abeli to eh. to shikenan Allah ya taimake sarki sai mun yi magana Allah ya taimake magana eh, ka'idar gwanda mi kowanne iri na kasar nan ta Najeriya ne yar buya da yar kada yawa a sarki aska eh, kai aka ce da kirawo kuwa yanzu nan <laughs> <laughs> eh, kai da ne ba <laughs> ya na ne yake ne ba Allah na samu wani bawan Allah a gidan mai wani mai faida irin leman zakin nan eh wallahi da nazo zan masa gyara in gaya maka tsira ta ta dikari ai da na dauki sabirar yankan da na dauki wukasa ta yanka lemu wukar sai da lemu wukan lemu kuma sai kuwa wallahi wani mai kai da tsire dan da tuwo kasa kasa irin an ta nan na faran na fara tsafta masa na fara kada masa ga tarin a kadan baya har yi a salle ka sal wallahi da lalle yarinya ganta eh, ganta eh, fes ba ai da kaje haka ma Allah wani lokaci ka je haka ma aida gaskiya Allah ya alaikum wa alaikum la bismillah la ilaha wa eh. sallam mm. eh. uban waye ce ka kira shi wannan nace maka ya kana cewa zai wa gari a cikin ka shi za ka yi wa shayi yawa wannan yaran shi za a yi wa wanda aka nuna min burma shi ne wannan alhaji gyara zan gyara ka Alhaji ka gyara zama ne maka gyara. Shi um, ba. ce da shi zai ba wai bani ba. Ga wanda za ka ce za a yi wa askin nan tsaya mana. Tsaya mana. Tsaya mana. Tsaya mana. Ga wanda ka ce za a yi wa askin nan. Hai ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Zan koma da tsaya mana. Askin nan fa kai za a yi wa. Yanzu kai tinkin da bi Dan wace tinkin ne kai a garin nan. Tinkin kuma alhaji. Eh? Kwarai kuwa. Wa sa ka wannan aikin? Kai.